فأنزله لنا وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه لنا اللهم إن كان رزقنا بعيد فقربه لنا وإن كان رزقنا قريب فيسره لنا اللهم إن كان رزقنا قليل فكسره لنا وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين نامكو نعم، سلم كمسلمتي وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قاشمون داو akan wannan karatu namu na kitabar tauhid wato kadaita allah a cikin bauta da kuma cewa a zuciya ikhlasin yin komi saboda allah muna addu'a wa mu musamman khalifa wanda shugaban majalisar malamai ta ƙasa shugaban malamai ƙasa da ƙasa allah ya ƙara masa lafiya allah ya ƙara masa imani allah ya ƙara kare shi kada allah ya bashi da dabararsa muna addu'a wa sauran malumanmu na ƙasa da ƙasa muna addu'a wa malumanmu na state state muna addu'a wa malumanmu na rassa da kuma sauran kwamitoti allah ya ƙara muku albarka ya ƙara mana albarka ya kuma ɗora mu akan daidai muna addu'a wa wanda ya ɗauki wannan nauyi na kitabu tauhid shine kashifu alhaji inuwa wanda a ƙarƙashin foundation malam inuwa foundation hadeja jigawa state allah ya ƙara tsare shi allah ya ƙara masa albarka allah ya ƙara ɗaukaka diji na yanwa ga shi nan za mu tashi inda yake cewa innama utituhu ala ilmin indi suratul qasas aya ta saba'in da takwas inda ƙaruna allah mai girma da ɗaukaka talaka ne da amma kuma gashi yanzu allah ya ɗaukaka shi a cikin dubabe me ya faru alhalin ya koma ga allah ya gode wa allah ya bauta allah wannan dukiya sai ta sa shi ɗagawa ta sa shi girman kai ta sa shi wuce iyaka don haka ya gaba wani mai gashi sai shi walakanta mutane yana cewa ai tuho ala ilmin indi an bani ne wani ilimi nawa da haka ne mu kula sai allah mai girma da ɗaukaka ce awalam ya alam annallaha kada ahlaka min qablihi min alqurun shin bai sani bane allah ya halakar da waɗansu karnoni kafin shi sun fi shi ƙarfi sun fi shi wayo sun fi shi ilimi sun fi shi ɗaukaka amma kuma allah ya halaka su eh, to shi ma ya kai kan gaba da za a halakar da shi shi yasa allah ce da wannan magana da ya ce innama utituhu ala ilmin indi an bani ne saboda wani ilimi da nake da shi Allah ce faka sabna bihi sai da aka bari ya yi fice ya yi ado ya fito mutane suna ta kallonsa ba taba ganin ado irin wannan ba Allah ce wa kasa kama shi faka sabna bihi kawai sai ƙasa sai ta ruguza da shi kawai sai ta buɗe kawai sai a gaga ya kife gidajen nasa sto-sto din nasa da muka ba da labari sto-sto dinsa ma inna mafatiha latanu bil usbati uli quwwatin mabudan kawai ba wai eh, taskan ba a'a mabudan kawai sai mutum saba'in goma ashirin talatin suke riƙewa saboda yawan dukiya amma ina da yake ya manta da allah yana ganin wayansa ne to sai aka halakar da shi kuma dukiyar ma aka hana a gaje ta aka lalata ta to don haka muna jan hankalin mawadata in ka ganka a cikin ni'ima to ka kiyaye ka san fa Allah ya baka kuma ka tausayawa waɗanda kake tare da su wani zai yiwu a cikin gidanku kai ne ƙarami amma Allah ya zaɓe ka ya baka ɗaukaka don Allah ya ce narfa'u darajatun man nasha muna daga darajojin waɗanda muke so abin da allah ya baka fa na dukiyar nan ko abin da allah ya baka fa na mulkin nan abin da allah ya baka na matsayin nan fa allah yake son ka fa kuma shine fa ya zaɓe kai baka to kar ka riƙe wannan matsayi ya zama na walakanta 'yan uwa kila ka rinka yi musu abin da ka ga dama kila ma ka rinka rena su kila ma ka rinka taƙama. wa babanka ko ma'aifiyarka ko abokananka waɗanda suke tare da kai kai fa a cikin gidan kake kai ne fa ƙarami eh, kai ya kamata ka girmama su kai ya kamata ka daraja su abinda allah ya baka sai mu gudu tare mu tsira tare ka dinka taimaka musu ka kuma saurare su in suka zo kada ka walakanta su domin kada abin da ya samu karuna don shi ma karuna waiwaye adon tafiya shi ma karuna bai waiwaya ba kawai sai yana kallon karfinsa yana kallon ɗaukakansa kawai sai ya wa Allah ya kafurcewa annabi Musa ya kafurcewa sauran abokanansa ya kuma rena kowa to muna jawo hankalin mu na yau in ka ranka a matsayi da kake kai to kar ka manta da akwai talakawa waɗanda suke neman taimako akwai wanda wallahi baya iya samun abin da zai ci da rana kai wani ma in ya ci da safe shi kenan ko ko ba abin da zai karya sai dai da rana in ya ci kuma sai gobe wata rana to me zai hana da ka yi takama ka yi fankama eh, ka lalatar da dukiyoyin nan akan wani abu gararin duniya eh, me yasa nan bayan Allah da Allah ya zaɓe ka me yasa ba za ka taimaka musu ba ka taimaka na kusa makotanka miskinai fakirai eh, kada ka walakanta su wani ma irin wannan an zo baya yadda ya gansu wa'yansu ma abokanansa ne amma yanzu tun da ya samu abun nan sai a ce a ce yana bacci to ka tuna fa kada ahlaka min qablihi min alqurun an yi fa masu kuɗaɗe da suka ninnin kaka suka dama ka suka shanye su ma da suka yi irin wannan rowa suka ƙi a gansu suka ƙi su taimaka allah ya karɓe kuɗin haka menene amfanin dukiya khairun nas manyan fa'un nas fiye a mutane wanda mutane ke amfana da shi wallahi an ka ciyar da dukiyar nan ba za ka talauce ba kuma an ka ciyar da dukiyar nan kullum gaba za ka rinka yi domin wani hadisul qudsi Allah yana cewa u kala'i wal u iyali idza bakhila al ala iyali akhastuhum wala ubali kuma wadata wakilai na ne akan dukiya na eh? gani su kuma talakawa iyalai na ne jama'a ta ne bayina ne idan kai musu rowa ka ki taimaka musu kai ta hidimanka ka walakanta su ka ki saduwa da su ka ki zama da su ka ki sauraron su to zan janye dukiyan wala ubali Allah ce ba zan ma waiwaye ka ba na bihi wa bidarihi al lokacin kuma da haka ya same ka ko da ka koma ga Allah ina fata qaulu laita cewa da na sani ya wuce da haka ne ya kuma ɗaukaka waɗanda suke da makamai na gwamnati da kuma mawadata waɗanda Allah ya ba su 'yan kasuwa ne hmm? waɗanda suke 'yan kasuwa masu ƙarfi masu dukiya to ku duba fa allah ya baka hmm? domin aya ne take ba mu labari take cewa idan aka ba wa mutum ni'ima ko aka ba shi arziki ko aka ba shi ɗaukaka sai ce innama tuhu ala ilmin indi ai an bani ne saboda iya nema na saboda dabara na saboda kuma na cancanci wannan sai ga ba ruwansa da jama'a baya ma sauraron su baya kuma taimaka musu to muna jawo hankalin 'yan uwa su kula ka duba kamar annabi yusuf salam yadda allah mai girma da ɗaukaka da farko yayinsa ƙoƙari suka yi su kashe shi har ma su suna cewa sun jefa shi a cikin rijiya ya ma mutu dan sai da suka ji ya daina magana tukunna suka bar wajen ikon Allah bayan shekaru da shekara wajen shekara ashirin ko shekara talatin eh sai gashi kuma ya zama shi ne ke rike da kasar misra finance gaba ɗaya minista na kuɗi su kuma sun shiga cikin wahala sun shiga cikin damuwa ikon Allah ka gani ko don haka ne kada ka ci zalin na ƙasa zai rufe gobe kuma ya zama wani babban mutum eh kai kuma ka yi masa mugunta ba zai manta ba yana yaro irin muguntan da kai masa in dai ba Allah ya taimake shi ya mance abun ba zai yi ta tuna wannan duk abin da ya samu ba ka da rabo a ciki saboda ya san wahalan da ka bashi to amma shi Yusufu ba haka yayi ba yan uwansa gashi nan yunwa ya kai musu sun rasa yadda za su yi kuma ba inda ake samun abinci a wancan lokacin sai a misira kuma gashi shine azizu misira ha yan wasa suka zo sayan abinci ikon allah su ba san yusuf ba ne shi kuma ya san ai wayannan yan uwana ne su kuma ba san yan uwansa ba ne ikon allah ya kyautata musu ya yi musu ihsani suka koma suna gaya wa ma'aifin aifa ga yadda muka samu nasara yadda wannan sarki ko wannan mai mulki ko azizu misra yadda mun je da ɗan kuɗi kaɗan amma ya ba mu abinci mai yawa kai mutumin nan mutumin kirki ne ka daɗa aika mu mana mu je musu ƙarshe suka daɗa komawa sai ya tambaye sai aka ta da hira kun san yusufu ina yusufu ya ce ha yusufu kuma wanda ya mutu sama da shekaru amma sai kuma suka da cikin hankalinsu ɗaya daga cike ce a anta yusuf ya ko kai ne yusuf ya ce ai ana yusuf bunyaminu kuma haza ake kada manna allahu alai innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allah la yudhi'u ajral muhsinin yace ai wannan kanina ne ku kuma ai yan uwana ne wanda ya ji tsoron allah sannan kuma ya yi haƙuri to Allah baya walakanta duk wanda ya ji tsoron Allah ya haƙuri ni ne Yusuf da haka suka ba shi labari ya ce kada asaraka alaina wa inna ya ce wallahi Allah ya zaɓe wa akan Allah ya zaɓe ka akan mu mu kan mun yi kuskure ka yafe mana ya ce a ba ku da dama ba ku da matsala na yafe muku ku je ku zo da dangi na da kowa da kowa baba da inna da kowa su zo ka duba yadda ya rungume su bayan sun ba shi wahala a farko shi bai ɗauki wannan wahalan nan ya ce ai tsuma yanzu ba jiya kun yi min kaza ba ba a rijiya ko kuka jefa ni ba yayin eh, ba kaza a bai ma duk an bato abubuwan da suka yi masa ba ya ce ma gaba ɗaya iyalai ya tattaro su to mu ma mu tattara ba mu kaɗai ba ba 'yan uwanmu ba kawai ba danginmu ba talakawa miskinai fakirai duk abin da za ka iya taimakawa kada ka yadda ka keɓe kanka ba a iya ganin ka ba a ma iya ba ka ma iya saduwa da jama'a wallahi gobe za ka ji ba ka da komi sai kuma a rinka nuna ka amma da ka daure ka miƙa lamarin nan yadda allah ya baka kai ma ka ba wa jama'a kuma ka nemi shawaransu ka haɗu da su aka ci gaba da hulɗa ba a yanke musu ba wallahi wani an ya yanke maka sam ba za ka sake ganin sa ba sai ya sauka kuma ya zo yana ma muzurai ko ko sai abin ya tafi kuma ya dawo cikin talakoki cikin talakawa to wannan darasi ne na komawa ga Allah duk abin da kake da shi karka manta da baya karka manta da asalinka da kai ba komi ba ne eh? da kai mani ne ma kuma aka mai da kai jini kuma ka zama tsoka kuma aka busa maka rai kuma ma ka hutu shi dan adam ma da ya duba kashinsa da fitsarinsa alal kibru shebanu wala shebu tsoho da bai kamata ya girman kai ba mawadaci ma da bai kamata ya girman kai ba mai arziki ko mai dukiya ko mai mulki bai kamata ya fankama ba alal kibru shebanu wala shebu tsoho da yara da mai mulki da mawadaci bai kamata ka yi takama da fankama ba sai ka je bayan gida fa ka fitar da kashi mai ɗoyi in ka bi fitsari yau kai gobe ba ka wanke ba ka hanka sai sai ta karni a kaga ba komai ba ne ma otituhu ala ilmin indi ta bai yi tasiri ina ma da ka ce haza min fadli rabbi wannan shine daga cikin falalan allah da ya bani to sai dukiyanka ta ci gaba sai kuma a tsare ka sai ka gama lafiya gobe kuma a yi maka takwici da aljanna a ce haza uku wa kana sa'ayukum mashkura wannan shine sakamako na aljanna saboda a duniya kayi aiki kayi wa Allah aiki kayi wa bayan Allah aiki kuma Allah ya ga aikinka to wannan shine nasara duniya da lahira da na kara muku hadisi yana cewa al'agniya'u kala'i kuma wadata masu mulki masu matsayi masu dukiya wukala'i ni na ɗora su kaga ba kai ka ɗora kanka ba ko da mutane za ce ai siyasa ne mutane suka zaɓe ka eh to mutanen nan da suka zaɓe ka kada ka manta da su fa wani wallahi tsakaninsa da mutanen da suka zaɓe shi sai idan wata shekara kuma ta dawo sai a samu kuɗaɗe a samu buhunan shinkafa a samu taki a ce aika za sai da tsaba a zo kuma a daɗa ka gaba ka biya eh, alkawarin da ka ɗauka ba na yi wa ƙasa aiki al'umma aiki taimaka musu muna ja hankalin ku wannan uh, darasi kaman ya sauka ne a yau saboda halin da muke ciki yau din nan na wahala halin da muke ciki na jarrabawa modata suna iya warware mana amma sun ƙi. kowa ya damƙe kuɗinsa shi ma yana tsoron talauci ina ma da zai ciyar da allah sai daɗa ninninka masa al'agniya'u kala'i wal fuqara'u iyali su mawadata wakilai ne kaga kenan an baka karkace ai nawa ne ai iyawa na ne ya bani ai matsayi na ne ai na cancanta na samu wannan karkace haka al'agniya'u wukala'i ku wakilai na ne wal fuqara'u su kuma talakawa iyali me ake nufin iyali jama'ar ka kenan ai eh ta haka mu gaba mu talaka jama'an Allah ne to kana jin ka walakanta jama'an Allah ka rabu da su bayan Allah ya wakilta ka akan arzikinsa ko akan matsayinsa ko akan abin da ya baka ka manta da bayansa anya Allah zai taimake ka kuwa ba zai taimake ka ba ya ce idan bakila wukala'i ala iyali idan su mawadata masu masarauta masu matsayi suka yi rowa wa iyalina to a kastuhun sai na rike abin da na basu wala ubali ah, to ba ga labarin karuna ba eh, Allah ce wa na bihi wa bidarihi eh, aka shafe shi aka kuma shafe ma Dukiyan nasa gaba ɗaya eh, sai dai irin wannan ta da labari kawai kuma allah ya faɗa ma bayan an gama da ƙaruna eh, awalam ya alam eh, shin bai sani ba ne kada a halaka min ƙablihi min alqurun an halakar da waɗansu ba fara ƙarni ɗaya ba ƙurun shekaru ɗaruruwa mawadata masu mulki da ke ciki masu arziki sai dai ta da zance kawai ya sun zo kamar ma ba su zo ba idan ma da sun bi allah ina ma da sun taimaka ina ma da sun ba da abin da allah ya ba su wa ainihin iyalan allah da allah ya tsare su su gama lafiya kuma lahira aljanna da gudunmawa na sakamako allah ya sa mu yi aiki da wannan babi mai tsada mu cire rowa mu cire kuma girman kai mu cire kuma eh, fankama mu cire kuma takama mu cire kuma iya yi shine ka ce aikai ne ka samu aikai ne ka cancanta aikai ne baka ganin kowa to mu dawo sai kuma wannan allah mai girma da ɗaukaka ya gaya mana innama tuho ala ilmin indi wannan shine maganan ƙaruna wancan kuma na wani ne mai gona allah mai girma da ɗaukaka ya ba shi da shi da ɗan uwansa kuɗi sai suka raba shi wancan ɗan uwan sai ya ciyar ya yi gidajen marayu ya yi masallatai ya yi makarantu dukiyarsa ta yi ƙasa sai ya zo wajen wannan abokin nasa sun yi kamfani ne da kamfanin ya haɗu suka yi samu ƙarfi sai suka raba kowa ya yi tsaya da kansa to wannan lokacin da ya zo suna hira ne to shi ne yake cewa ai wannan dukiya nawa ne kuma wannan dukiya ni ne na bunƙasa ta ni ne na ɗaukaka ta ni ne kuma na yi masa shi ne allah mai girma ɗaukaka yake bayyana mana cewa shi wannan mutumin abin da yake cewa cewa hazali wa ma'azunnu sa'ata ka'imatan wala in ila rabbi innahu li indahu lal husna to wannan ita ce kuskuren maganan da ya yi allah sai ona gona to shi ma karuna mummunan maganan da ya yi innama utituhu ala ilmin indi to kai ma yau idan kai takama kai fankama ka nuna kai ne ka iya kai ne ka ba kanka kai ne da matsayinka ai to gobe fa zai zama baya hannunka to allah ya samu astu to ga wani dogon hadisi an abi huraira annahu sami'a rasulallahi yaqul inna salasatun min bani isra'il abras aqra a'ma ga wani misali da za a ba mu waɗansu talakawa ne mutum uku ɗaya daga ciki mai ciwo ne na kuturta na biyu kuma mai ciwo ne na kora na uku kuma mai ciwo ne makaho ne to ku duba wannan mutane uku kun ji su ko ɗaya mai ciwon kuturta na biyu mai ciwon kora na uku kuma makaho to bari mu ji ku biyo mu eh, Fa fa'aradallahu an yabtaliyahum Allah sai ya so ya jarrabe su fa ba'asa ilaihim ملكا فأتى العبرس فقال أي شيء أحب إليك فقال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به فقال كنج abin da hadisin ya ci. allah da ya so ya jarrabe su a radallahu an yabtaliyahum ba'asa allahu sai da allah ya so ya jarrabe su ba'asa ilaihim malakan shi mala'ika ya je a sifa irin ta mutum domin allah mala'iku suna iya fita yadda allah mai girma da ɗaukaka yake so su isar da saƙo ai mun ga annabi yana zaune wani mai farin tufa ya zo wajen manzon allah shi kuma yana tare da sahabbai ya yi masa tambayoyi annabi ya ba da amsa bayan ya tafi sai yake tambayan sahabbai kun san wanda ya zo ina suka ce a ah, ya ce ina innahu jibril ai jibrilu ne kun gani kuma an ba ku manta ba ai kisan annabi ibrahim shi ma dan su samari sun zo har ya ba su ainihin abinci kai ba ma abinci ba saniya ne aka yanka aka yi musu suya suya na ba dai zan ce komi ba dai kun san irin suya da ya kamata a yi kamar irin to ba sai na faɗa ba kun san abin da ya faru ne bayan an kawo musu abincin nan fa suka yi haƙuri har aka yanka har aka gyara naman nan aka kawo musu wanda son kowa wanda ya rasa duk wanda ya ga naman nan ko da ɗanɗana ma zai sai ya gama ba su ma kalli abin ba ya ce tafaddal ya ce suka ce ah, sai ya tsorata ya ce amma kuka banni na yi ta wahala haka suka ce akar ka tsorata mu ai mala'iku ne to kun ga mutane ne ashe mala'iku ne bai sani ba to don haka wannan ma allah ya tura musu mala'ika ya tura wayannan mutane uku ɗaya mai ciwon kuturta ɗaya mai ciwon kora na biyu kuma makaho da mala'ikan nan ya zo sai ya fara zuwa wajen wannan mai ciwon kuturta ɗin nan in eh, ayi shayin a habbu ilai me ka fi so ne a duniyan nan kala launin hasan ya ce kaga dai hannuna babu kaga yatsuna babu mutane duk sun guje ne ba da na fi so irin yatsuna da hannaye na da launi mai kyau kamar yadda kowa yake da hannu yake da kafa sumul kalau shine damuwa na yanzu hmm? wajildin Hassan fata ta kaga yadda ta tattakure ba bacci ba nutsuwa ya ce shi ne kawai nake bukata ya zahab annin lazi kada kazaranin nasu bihi abin kazantar nan da mutane suka guje ni kaga ba mai zuwa wajena an ban ni haka saboda kaga yadda kuturta ta yi shi ne kawai bukata na shi ne bukatan ka yace e eh, fa masa ko sai ya shafe shi nan take kawai bai minti ɗaya ba fa zahaba anhu kazrahu sai kawai sai ya ga gashi ya dawo su mulkalau hannaye kafafu fata sutura komi ka ya ji daɗi ya ce to kana da wata bukata ya ce ani kan kai mun komi ya ce a yana roƙa maka allah ya baka raƙuma ya ce haka ya ce eh. sai ya roƙa masu allah allah sai ba shi raƙuma a lokacin nan guda ɗaya mai ciki a shara hadisin ma ce ashira su larawa aka ce na saniya a raƙuma ashira to hiya agan wato mafi ɗaukakan raƙuma kenan ya bashi ya ce allah ya maka albarka a lafiyanka allah ya maka albarka a dukiyanka sai wata rana kun ji wannan na ɗaya kenan Allah ya bashi mene a utiya launan hasanan wa jildan hasanan faƙala ayyi malin a habbu ilai wani dukiya ka fi so ƙala iblu ya ce kai ni da zan samu ko dai raƙuma ko ko shanu shakka ishaq shi rawun ne kokonto ya ce ko dai annabi ya ce mutumin nan da aka tambaye shi bayan allah ya warkar da shi mala'ikan nan fa bakon allah ne kuma shine ya zo wannan kuturu addu'a kuma kuturun nan yanzu ya warware ya dawo lafiyarsa ta dawo daga wajen allah to yanzu idan da lafiya to ya kamata a samu kuma abin da za a ci to allah raba mu da talauci to shi yasa sai ce eh ni da zan samu raƙuma ai kuwa da ina so tunda ya ga addu'an da ya ce yana so aka yi masa bari kar ya yi eh, sakaci ya ce kana so to shi ne mai ruwa ya ce ko dai shi wannan mutumin ya ce raƙuma ne ko ko ya ce shanu ku biyo mu domin ku